يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar shida a watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da bakwai ko ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma na babban malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a durusun wa a durusu wa ibariha durusu min wa shafi na ɗari da tamanin ko? so haka abu na farko da mana ya fara kawo cikin darussan da aka koya game da yakin ko yace tariful mu'minina bi su'i aqibatil ma'asiya an sanar da bayin Allah mu'minai molin ƙarshen al'amarin saƙo duk da bawaye saƙo to zai ga mummunan sakamako a ƙarshe to musulmi sun fahimci haka ƙuru a yakin da aka gudanar na uhud fashi. da kuma rauni da ke samun mutum watanazo da kuma ja'in ja da jayayya da sabo ke jawo wa anna alladhi asabahum kuma haƙiƙa abin da ya samu al'ummar musulmai a wannan yaƙi kowane zalika sabab ya faru da su ne saboda wannan sanadi ko sababi na sabo da suka aiwatar kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yake ولقد صدقكم الله وعده tabbas haƙiƙa Allah ya wato gagganta muku alƙawarinsa na cewar zai baku ku nasara akan abokan karawanku kafirai if tuhissunahum bi izni inda kuka rika tuntuke su kuna wato musu kisan a dangi da bahaushe yake cewa da izini na ubangiji hatta idza fashiltum har sai da kuka rauni tuku wa tanaza'tum kuka ja'ija fil amri game da al'amarin da manzo yake kada ku wato ainihin sauka da kan dutse a matsayin ku na wanda za ku kare sauran al'ummar musulmi ta hanyar harbi wa asaitum kuka saba wannan umarni na manzo na ku tabbata akan wannan dutse ta ku sauka min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya daga ya nuna muku abin da kuke son samu kuke son gani na nasara mani wuri da duniya, cikin ku akwai waɗanda suke da nufin duniya shi ban gane ma sa kuka wato ane saba umarni wa kun mani wuri da akhira da cikin ku kuma akwai wanda suke nufin lahira dan haka dukkan da aka yi su ba su daga inda aka ce tabbata ba ثم صرفكم عنهم sannan Allah ya juyar da fuskokinku da kuma wato ainihin shirinku daga abokan karawarku kuka tafi ga ɗiban ganima liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku ka da afa ku tabbas ya yafe muku abin da kuka falamma baqu aqibata ma'siyatin lirrasul sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka ɗanɗani rashin daɗin ƙarshen al'amarin wasu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wata na suka kuma wato ɗanɗani rashin daɗin ja'in jansu wa fashihim da kuma raunin da suka samu a ta dalilin haka kano ba ba'da zalika bayan faruwa haka sai suka kasance a shadda hadaran sun fi kowa taka tsantsan wa yaqabatan da faɗakuwa Wata taharruzan da kuma wato ainihin tsantsaye da kulawa tsare kai min asbabul khudlani daga wato ainihin sanadai ko dalilai da za su iya jawo bawa isa'i saboda haka hakan ya zama musu karatu da kakan yi kuskure zama maka makaranta gaban an ce kamar da tashi ba kai ba wannan an ƙaru da wannan darasin a ta dalilin abin da ya faru a yakin Uhud abu na biyu ma na yake cewa inna hikmatallahi haqiqa hikima ta ubangiji sanin inda ya kamata a aji abu wa sunnatahu da kuma tsarin da yake da shi fi rusuli game da manzanninsa wa atba'ihim da kuma mabiyansu jarat ya gudana bi an yudala bi an yudalu ko marratan wa yudala alaihim ukhra bi an yudalu wani lokaci fi nasara marratan a wani karan wa yudala alaihim ukura wani karan kuma daban ai nasara akan ina daga cikin tsari na ubangiji ga majiyan manzanni da su kansu manzannin wani lokaci a dora su akan abokin a fadan su wani lokaci kuma a dora abokin fadan su akan eh, lakin takunu lahum al'azim amma kowanne ne ya faru ko su nasara ko ai nasara akan su a yaƙi takunu lahum al'azim kyakkyawan ƙarshe ga su bayan Allah mu ne فإنهم لو لو انتصروا دائما idan da a kuma dindindin a koda yaushe annabawa da da masu bin su ne suke cin nasara lam yahsil al maqsud manufar da ake so a cimma min al bi'thati wa risala na aikowa da kuma sako ba zai cika ba ba za a kai da cimma manufar da ake so ba a cikin duk ko da lokaci aka yaki wanda yake kan turba Allah shi yake nasara to wani zai shiga addinin dan nasarar da ake to kuma so ake ka shige shi komai daɗi komai wuya ka tabbata to ashe kenan manufar da ake so a cimmawa ba za a cimma ta ba in aka ce ko da yaushe nasara ake faktabat hikmatullah sai wato hukunci na Allah subhanahu wata'ala ya kaddara an jama'a lahum bainal amrayn Allah sai ya haɗawa. bayan sa mu'minai abu biyu wani lokaci a ci da nasara wani lokaci a wato an yi samu nasara a karawa da abokan gaba saboda ne li yumayyiza man yattabi'uhum wa yuti'uhum dan Allah ya tantance wanda ke bin manzanni da wanda yake wato yi musu da'a da biyayya lil haqqi dan gaskiya wa ma ja'u bihi da kuma dan abin da suka zo da shi mimman yattabi'uhum daga wanda shi kuma yana zo ne alal buhuri saboda al'amaru ya bayyana wal ghalaba saboda sun yi rinjaye akan abokan fadin su to ta ta faruwar irin wannan ake tantance mai bi dan Allah da gaskiya da kuma wanda yake shi cin nasara yake biyewa wa bi khasatin tun baba a keɓe na hada na ibtila'atir rusu wani dama daga cikin jarrabobin da Allah ya ke wa manzanni kama qala hiraqan kamar yadda sarkin wato ani <clears throat> arnanda farisa da rum da aka yi to bangaren abin da ya shafi wato ani sarkin faris hiraqan a wannan lokaci abu sufiyan sun tafi tafiya ya buƙaci cewar su zo gare shi yana ce musu tambayoyi saboda bayanin da yake ji na maganar an aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin to a lokacin da ya kiraye to ne anan sai shi hirakal yake cewa li su sufyan da abu sufyan a matsayin sa na jagoran quraishawa bangaren Allah a lokacin hal qatal sumuhu babu tadin ana kusa ku gara hal qataltumuhu cikin tambayoyin da hirakan a yana arne iyo wato Abu Sufyan shi ma lokacin yana arne game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa sai ce kun taba yaki da shi in ji hirakan qala la ce in eh, yaki na faruwa da mu da shi qala kaifa kaifa al bainakum wa bainahu yaya yakin da kuke yi tsakaninku da shi yake kasancewa shi yake nasara a kanku ko da yake ko kuma ko kuke nasara a kansa ko kuwa ya abin yake abin da ya fito daga bakin Abu Sufyan sai ce qala tijalun yakin tsakanin mu da shi yau gare mu gobe gare shi ko yau gare shi gobe gare mu ne tijal yudalu alaina mar yudalu alaina marra a wani karan ana wato ainihin nasara a kanmu wa nudalu alaihi al-ukhra wani lokacin kuma mu ne muke nasara a kansa tunda aka kwatanta yakin da ya faru na badar da uhud haka ce ta faru qala kace kazalika rusul da buɗar bakin su to ai haka dama al'amarin manzanni an gane ko haka dama al'amarin manzanni qala kazalika rusul haka da ma faɗan tsakanin manzanni da masu zaɓa musu tuttana ana jarraba su da irin wannan abokan faɗansu su nasara wani lokaci a kansu sun mata kuna da humul akuma amma dai ƙarshen al'amari kansa yana ƙarewa da su manzannin su suke cin nasara domin su al'amarin su ko a kashe ko su kashe nasara su. yake cewa abu na uku mayyazat min hilatu uhud bainal mu'min wal munafiq wannan yaƙi na uhud jarraba da aka samu ta yaƙin uhud ta tantance ta fayyace ta rarrabe tsakanin mumini da munafiki da duk tafiyar da ake gani ake tafiya da ɗaya amma sai da yakin uhud ya zo abdullahi bin ubay bin salul ke gara gamar wasu daga cikin munafikai suka ware suka koma madina to sannan rana ta fito wa mummuna cewa ashe ta ce nan da muke akwai munafuka a ciki da kafin haka ba a san waɗanda suke munafukan ba to wannan ma karatu ne nasara ce alladhi dakhala al-islam zahiran munafiqin da ya shiga musulunci a fili ba'da al-intisar al-muslimin bi badar bayan cin nasarar musulmai a cikin yakin badar wa fi dhalika qala ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki yace ma kana Allah liyadhara na ala ma antum alayhi ba zai yi ba Allah ya bar mu'minai a halin da kuka kasance a cikin su ta kuɗe halin da kuka kasance a cikin su ta kuɗe tsakanin mu'minai da munafikai hatta yamina al-khabitha har sai Allah ya ware bara gurbi ba ta gari min at-tayyib daga nagartacce dan kwarai kuma shi ne abin da ya faru da aka tantance su Abdullahi bin Ubay bin Salul da ire sa, da kuma mu'minan da suka tabbata har aka yaki darasi na huru istikhraj ubudiyyati awliya'i Allah ya yi nufin ya fito da bautar masoyansa a fili wa hizbihi da kuma rundunar bayansa da suke yin abin da ya sa su fiskar ra'i wa barra a lokacin wato farin ciki da lokacin tsanani ko cikin wato alin halin walwala da lokacin halin rinci fa ila sabatu ala ta'a idan suka tabbata a lokacin bin Allah wal ya fi ma yuhibbun da kuma bauta cikin abin da suke so wa ma yakrahuna da abin da kuma suke ki fahum abiduhu haqqa sun tabbata bayansa na kwarai in ya zama to kana bin ubangiji ko na daɗi ko mai wuya ka tabbata cikakken bawa gare shi saboda ba daji ne yasa kake ba kawai ko da wuya kana yi walaysu kaman ya'budu Allah ala har ba daidai suke da wanda ke bauta wa Allah akan ɓarya guda ba ala harfin wahid akan ƙwarya guda wata ƙwarya guda ce min sarra a ce lokacin da aka samu kai cikin farin ciki wal ni'ma da ni'ma wal afiya da lafiya a ce a sannan ike min Allah in yaƙi ya zo kuma ki sannai a to wannan min cewa ba bawa bane na ƙwarar la yushriku ibadahu illa sarra wad darra ba abin da zai kautata da inganta bayan Allah sai in sun samu haɗuwar wato halin walwala da rinki sai an samu ka a cikin lokacin lafiya da rashin lafiya to a haka Allah yake wato ainihin daidaita da inganta al'amarin bayansa fa huwa al-mudabbiru li amri ibadi Allah shi ne wanda ke tafiyar da al'amuran bayansa kama ku daidai da yadda ya dace da ne da hikmarsa fa huwa subhanahu shi Allah wanda karfi ya tabbata gare shi a arada an yi idda abda in yi nufin ya ɗaukaka bawansa wa yujbirahu ya kuma wato ainihin tsora shi daga karaya wa yansuruhu ya taimake shi akan abokin faɗansa kasarahu awwala farko ta ya karya shi sai ya jarrabe shi da abin da zai bashi karaya sannan sai kuma ɗore idan ka ɗoru sai ka ji daɗin ashe dai da kake da lafiya kafin karaya ba karamar ne ba kake ciki ba yanzu da ka samu lafiya bayan karaya lalle Allah yana son ka ai da ga dama sai ka dace ido ruwa to wanne yana sa mutum ya ji zaƙin ni'imar da yake ci da ɗanɗanon wasu bai wanda Allah yi masa malam shi da cewa ya kulu dabaruhu la sai wato ainihin gyaransa ko ɗorinsa ya kasance gare shi bayan ya zazzabe shi da karaya ɗin wa nasruhu sai kuma wato cin nasarar ubangiji tabbata ga wannan bawan nasa ala ne qidari kullihi wato kaskantar da ya samu da na jarraba wai kitari da kuma kare da ya samu ko karaya wa hada ma waqa'a lil muslimina wannan shi abin da ya faru da musulmi da badar a lokacin yakin badar Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badr haƙiƙa Allah ya taimake ku akan abokan ku a yakin badar wa antum adilla a lokacin kuna kaskantattu ku ne masu karancin makani? ku ne masu karancin shiri ku ne masu karancin yawa kuma amma ya dora akan abokan gaban ku to hakan da aka yi ai an ji daɗi an saki jiki wani yakin ma zai za ku ga yadda za mu yi muku ko to sai kuma a jarrabe ka sai a yi nasara a kanka sai ka ce to ashe dai maganar ba ta fito ka alfahari ba ce to wannan yana daga cikin tsarin ubangiji sunna ce ta akan baki da haka yake tantance nasu daga ba nasa ba darasi na shida annahu subhana haqiqa Allah tsarkakake hayya al ibadihi al mu'minina manazila ya tanada wa bayansa mu'minai masaukai da matsayi mukamai fi dari karamatihi a gidan wato martaba bayinsa da ita gidan martaba wasu shine aljanna lam tablughuha a'malu ayyukan bayin ba za su iya sa su kai ga wannan matsayin ba walan yakunu balighiha illa bil bala'i wal nikra ba kuma za su iya kaiwa ga wannan matsayi ba sai a ta dalilin jarraba da bala'ai da Allah ke saukawa bayi da su za a kai su ga wannan matsayi to kaga ba yadda suka iya sai sun ga jarraba fa qayyabahum Allah lahum al-asbab fa qayyaba fa qayyabahum Allah ko fa qayyaba Allah lahum al-asbab Allah subhanahu wata'ala sai ya qaddara musu dalilan da za su kai ga cimma wannan allati tusiluhum ilaiha wa isar da su za su sadar da su zuwa ga wannan matsayin da ita da musu a gidan aljanna min ibtila'ihi da jarrabata ko bala'ansa wa imtihani da jarrabawarsa kama waffaqahum lil a'mali salihah kamar yadda Allah ya datar da bayansa mun da ayyuka da kwarai allati hiya min jumlati asbabi wusulihim ilaiha wanda su ba wannan ayyukan na kwarai suna daga cikin dalilai da sanadai da sababai da suke iya sa su isa zuwa ga wancan matsayi da Allah ya tanda musu a aljanna saboda haka jarraba da Allah yake wa bayi na fuskantar bala'ai to da yiwuwar dan su kai wani matsayi da za su iya kai masa da iya ayyukan da suke bari su sha jarabe su da wannan saboda haka abin da ya faru da su a wannan yaƙi na Uhudu shi ma da yiwuwar magana sai tun da wanda suka samu shahadar nan ba za su kai ga samun shahadar ba sai haka ta faru in aikin su ne zai kai su ga shahadar ladan shahadar ba za su samu ba amma aka kai su a filin yakin wanda wani an yi masa suka da sara wajen tamanin to dan ki kai da cimma matsayin da aka tanda masa dan haka da aka mata shi aka ce yaya da kake so a maka faɗi ita sake bai da kuma kashe ne sake dawo saboda ya ga abin da ya gani ko za a ninka mata a kuma ninka mata wanda da kafin ya ga wannan aka ce ga wannan matsayi ga kuma abin da aka fuskanta shuka da tara kaza ba san irin tankara abin da illa kasance su imani ne wanda yake da karfin gaske in ma hakan za su iya tankara abin wani na daga cikin darussa da wannan wato an yaki ya sabar mana darasi na bakwai ma da yake cewa innan nufusa تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا rayuka na bayi a ta dalilin samun lafiya mai ɗorewa da nasara mai zarcewa da wadata mai miƙewa da saɓewa to zukata a ta dalilin wannan tasibu tsuguyani suna samun wato girman kai shi ne Allah na yake fada innal insana la yatgha an ra'ahu sadama ɗabi'ar wato mutum yakan yi girman kai yakan jiji da kai saboda ganin ya wadata shi mu zai wa haka saboda yana ganin ai yana da abubuwan da in ya saki ko da yake so ai ba da mu yake zancen mu yake ga da mu kaza kaza duka bai to shine ma yake cewa to ɗabi'a ce ta na ɗan adam in aka ce kana lafiya ƙalau ba ciwon kai ba da ba mara ga kuɗi a hannu ga kuma an kara kana yin nasara shi ka ɗan ciwo kafuwa ya yi sai dare to wannan da rabar da Allah yake sa wa bayin sa kana ganin daidai da kuwa sai karan farko ka kai mutum kasa ne amma kuma sai ya kai ka to yana daga cikin abin da cire maka jin kai an fahimta to wannan daga cikin darasi wa rukunan ila al'ajila kuma duk sanda wato lafiya ta samu nasara ta samu wadata to kuma suna ba rukunan karkata ila al'ajila zuwa ga duniya mai gaggawa ita ce kalla bal shi al-ajila Allah ce a ah, ku dai kun fi son mai gawar? ta kusa ta dab da ku mutum ya ga ya rike wato canji a hannu ya fi zamtuwa da haka aka a ce mallada sai ganin to yaushe a shida ba shi wannan tsaye an gane ku wa dalika maradun wannan wata cuta ce ya uquha an jittiha da yake dakile rai daga kokarin da take da shi fi sayriha ila Allah wal akhirah akan hanyar tafiya zuwa ga Allah da kuma cimma lahira to wannan abin da ya faru a yakin Uhud ya zama darasi fa idza arada Allah biha rahma idan Allah iso jin kai ga rai wal karama da martabawa qayyaba laha min al sai Allah ya kaddara mata abin da ya so kaddara mata na bala'ai ma fihi dawa'u na abin za a iya samu wato magani wa shifa'u da waraka da zalika almarad game da wannan rashin lafiya ta jin kai kuma kamar shi to wannan daga cikin tsari na ubangiji kana cikin walwala kuma sai a karɓe sai a shigo shekara hajijiya sai ga abin da ka fi ƙarfi yanzu ya fi ka. saboda ka ciwo ciwon eh, ba a so ka zarce a wannan yanayin karɓar ciwo ai kai kukun tafi ƙasa doma abin da za a yi aiki to duk ina daga cikin tsari na ubangiji ah kina da muke da lafiya ba harba harbe waye ke wani fargaba ko kowa jiki a yi ta damba karawa jiki dai amma rana ɗaya da kowa yana asar ko to don ka ji cewar eh akwai wanda ya sadaka kuma shi ya so ka zauna lafiya to wannan jarraba yana daga ciki wannan fargabar za ta sa maka wasu tafi wasu su zauna to kuma ana son ku kai wani matsayi da ba ku kai shi ba da aiki Da duk ba da zai ba na takwas ita inna shahadata inda Allah min a'la maratibi awliya shahada tana daga cikin mafi daukakar matakai na bayan da suke son Allah yake son su a gurin Allah shahada a gurin Allah tana daga cikin mafi ɗaukakar mataki mataki da bayan Allah da suke son sa yake son su kaiwa wala sabila ila laili hadhihi daraja babu hanyar zuwa ga wannan wato daraja da matashi illa bi taqdiril asbab sai a ta dalilin kaddara wa bawa sanadai da dalilai sababai al-mufdiya ilaiha wanda za su iya kai bawa ga wannan matsayin na shahada min tasdiqil aduwi wa ghairi na kamar abin da ya din rinjayar da abokin sa a kansa da wani waɗannan abubuwa rashin lafiya da su tunda akwai shahada da ake samu ta dalilin rashin lafiya kamar mace ta mutu a naƙuda kamar wanda ruwan sama ya tafi da shi kamar wanda wato ainihin gini ya faɗo da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan da Allah yake wanzar da su a cikin bayan sa mu'mini dan su kai wa dan su kai ga matsayin da ba su iya kaiwa da aikin su bane su to wannan ma sannan ma laifin na tara inna fil ibtida'i min Allah tamhisan wa tafsira li dhunubi ibadi haƙiƙa a cikin bala'i da Allah yake tsoro wa bayi min Allah wanda yake daga Allah tamhisan akwai wato ainihin taciya wa tafsiran li dhunubi ibadihi da kuma kankare zunuban bayansa wa fursatan lahum li layli shahada kuma hakan yakan zama musu wata dama dan cimma samun shahada dan cimma samun shahada qala ta'ala Allah madaukake shi wal ya'lam Allahu alladhina amanu kuma Allah ya afkar da abin da ya afkar a wannan yaki dan ya san bayan da suka yi imani na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada kuma dan ya wari waɗanda suka yi shahada irke su daga cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin ku sani Allah baya son bayan da suke azzalimai masu fitar su da saba wa Allah wali yumahhisa Allahu alladhina amanu kuma Allah yayi haka dan ya tace bayin da suka yi imani wayan haƙal kafirin ya halakar da kuma kafirin darasi na goma mana yake innal anbiya alaihim salam hakika annabawan Allah amincin Allah ya tabbata gare su idza usibu bi ba'd al awarid ad-dunyawiyya idan aka jarrabe su da wani tashi na abubuwan da ke bujirowa a duniyance min al jirahat na abin da ya shafi raunuka wal alani da raɗaɗi na ciwo wal asqani da rashin lafiya ta'ziman li ajrihi ana musu haka ne dan girmama ladansu. idan aka ta faru wannan abin da yake faruwa da su ka asalihim asba'uhum fi sai waɗanda suke biye da su a matsayin bayan Allah mummune da suke imani da manzannin sai ga suna kwaikwayon su wato manzannin ta wajen haƙuri alal makarihi kan abubuwan ki idan aka jarrabu manzo da ciwo kuka ga yadda yake fuskantar matsalancin sarɗaɗi da jin ba daɗi amma kuka kuma yadda yake da juriya da haƙuri to kuma idan irin ciwon da bai kai nasa bai same ku sai ku to annabin Allah ma an tsora maka bai haƙuri ina da to wani sai zan muku makaranta ma'ana koyarwa ce ake samu daga manzannin sakamakon jarrabar da suka yanzu abin da ya faru da manzo na wato ainihin shigewar sarƙa cikin wato ainihin kuncinsa aka sa garin a ciro haƙori ya cire kaga kuma bai raki ba to idan kai abin da bai kai wannan bai same ka ai ka ka yi haƙuri ko ko koyarwa ce hakan da ya faru makaranta ce suka shiga Wani da ba ai hakan ba su ga wannan karatun ba to shi na da shirin wannan wal aqibatu lil muttaqin a koda yake dai kyakkyawan karshe ina ga bayin Allah masu jin tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su wa hadhihi sunnatullah fiha wannan kuma sunna ce tsari ne na Allah a game da al'amari irin wannan inna shirakar rasuli sallallahu alaihi wa sallam fil kitab tarayyar da aka samu ta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a cikin wannan yaki sai zama an yi yakin da shi shi ba a ce a ah, tun da shi manzo ne kai zaman ka a gida ba mu je mu dawo mu zo baka labarin abin da aka irin yadda ake tura sojoji yanzu ban tafiya yana nan su kuma sa can filin daga an gane ko su to wannan abin da ya faru na manzo da shi aka je da shi aka wannan fafatawa mithluhu ka ayyi fardi kwatankwacin matsayi irin na manzo amma na maka kowane daya min afradi dai shi daga ɗaiɗaikun rundunar yakinsa dalilin ala hifzihi ala adami tamyizihi wannan dalili ne kwakwara akan kwaɗayi na manzo sallallahu alaihi wasallam akan rashin ware kansa da bambance kansa an jundihi daga rundunarsa shi bai ɗaukar sa wannan daban bane a shi ma na cikin ɗaiɗaikun dakarun da za a fita yaƙi wa musawati lati bihim da kuma daidaita kansa da su a filin daga wa fihi dalilun ala shaja'ati kuma wannan dalili ne akan jarumta ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa sabrihi dalili ne na hakurin manzo wa tahammulihi al'ada da kuma iya jure wa daukan abin da zai cutar da kai shi sabili da awati akan hanyar ta isar da sakon kiran da yake zuwa ga Allah wannan su ne darussan da malam irin ya ambata mana ita ta tambaya as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya a waiwaye shi kam adadu shuhada'il muslimin waɗanda suka yi shahara daga cikin musulmi a yakin uhudu guda nawa ne fi hadin gaswa a wannan yakin mutum saba'in udkur shay'an min qasa'is shuhada'i fi dunya faɗo wasu abubuwa waɗanda suka yi shahada Allah ya keɓe su da shi a nan duniya faɗo wani abubuwa da na ba a yi musu wanka don za a kai su makabarta a duniya kayan da suka mutu da shi shine da kafanin na ba sai an musu sallah ba inda suka mutu da ake binne su ba sai an ɗauke su an kai su wani kuɗi ba ana kuma iya haɗa ma mutum ɗaya ana iya haɗa mutum biyu uku abin ne kasa Allah ya keɓe su da cewar ba ta cin jikin su kamar da ba ta cin jikin Allah ba wannan martabawa daraja ce da Allah ya keɓe su ba a kiran su matattu in sun mutu ba su mutu ba bal ahya'un inda rabbihim eh Allah ka dakatar da mu malaka udkur ma tahfidu ma tahfiduhu faɗo wani abin da ka haddace ka kiyaye min buqulati sahaba daga irin wato jarumtar sahabbai fi hadhihi al-ghazwa a wannan yakin da aka na'am sai da rayuwar su dan rayuwar annabi ta dore sahabi ya gaban annabi ina cewa kun kada kanka ka a same ka shi ya da a same shi wannan ba karamar jarumta ba sannan kuma faɗo wata jarumta tabbatar su alhali ga wasu daga cikinsu an karkashe amma su tsaya suke tafiya wannan ma daga cikin jarum shi sa rago ba zai yaki eh, matsorace ba ya zama gudu na wannan yana daga cikin jarumta a ce a kashe ka a filin yaki ubangiji ya magana da kai gaba da gaba bayan ba wanda ya samu wannan cikin bayi aka ce mai rake so kace a sake da kai a kuma fafata da kai in ba yi ba zai wannan wannan ma jarumta shi Allah ya ji kansu da rahama malaci izkur min durusi wa ibari hadhihi al kai ma faɗo wasu daga cikin darussa da abubuwan lura da la'akari a wannan yakin da malam bai faɗo ba hararo sai ka fado ta wannan karatu da tsawon wajibi ne abin da alaihi sallallahu alaihi wasallam ya yi ayi ne shi sannan kuma abin da ya hana a bar shi a bar shi eh yake cewa wannan yaki yana koyar da mu cewa ko da yanzu ba sahabbai mu da muke kan abin da suke kai na biyayya ga Allah da manzo to ce ba rayuwar mu tsayu akan bin abin da Allah ya manzo ya ce barin abin da Allah ya hana manzo ya hana shi ne sai maga daidai a rayuwa in ba haka ba irin abin da ya faru da sahabban nan na shiga tsaka da ruwa shi ne zai faru da kuma ga ma tsaka da ruwa ina cikin ta a tsaka da ruwa hanya ta mafita shine a koma wanne ya kasan kana yi na ba daidai ba ka daina ne ya kasan ba ka yi na daidai ka riƙa yi in aka ɗauki haka na ɗau haka ka ɗau haka wance ɗauka ta ɗauka shi ka ɗauka to za mu ga sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abin da shi yake cewa ƙifta da bismillah to shi kamar yankan wuƙa amma in dai za ka zo kana cikin cewar wannan hali da muke ciki ba daɗi Allah ka kawo ƙarshen amma kuma a shirya ko wannan da kai ko kana cikin fatattun dan fa wallahi ko ka tsaya ka daga hannu ka roki Allah a yaye maka wannan harba harba ka sana ka fa wannan ɗinka a kashe a ba ka gade daidai ba ba za a amsa ba ba saboda ba tsarki ko ba ta daɗi tsakaninka da iyaye to za ka yi addu'a karɓa dan annabi ya ce fushin Allah na cikin fushin iyaye yarda suna cikin yarda tunda ba saba Allah ba saba manzo ba kuma kana ganin gidadawa ne ba za ka tafi ba ba kuma za su faɗa ka ba kaga ba za a ga daidai ba to duk waɗannan abubuwan sai an ɗauko su an sa a gaba an gyara su kuma daidai Allah ka sa mu dace yace gazwatu bani nadir yaƙin jariyar nadir bangaren yahudawa da annabi yake zaune da su a cikin garin madina ma shiga ko? eh lokacin akwai akwai lokaci yace warada annaha kalat ba'da ghazwati ukhra bayani ya zo kan cewa wannan yaki na bayin nadir ya faru ya afku ne bayan gama yakin uhud ba ba da cewa wa sababu ha gadarul yahud abin da ya jawo yakin bayin nadir karya alkawari da yahudawa suka wa khiyanatihim da ha'incin da suka yi kama huwa da abihim kamar da dama sa'adat ce haka sa'adat ce ta kare alƙawari sa'adat ce su ha'inci to wannan din suka yi su zama dalilin yaki wa mimma warada fi asbab yana daga cikin abin da yazo akan dalilan wannan yaki anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi zahaba ilaihim ma'a ba'd ashabi ya tafi wajen tare da wasu daga cikin sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda su yatlubuhum al-musharaka fi diyati rajulaini alladaini qatalahuma amr ibn umayya ad-damri khata'an dan wato ainihin a samu wato tarayya tsakanin al'ummar musulmi da kuma su wato ainihin yahudawa game da abin da ya shafi jijiyar mutum biyun da amru dan umayya abdalli ya kashe su bisa kuskure tunda akwai alƙawari na zamantakewa tsakanin kabilar barin nadir cikin yahuda wanda ke madina da annabi da sahabbai cewar ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaka a yaƙe mu ba ba za ku bayyanar da wani abu na addinin ku da zai zama wato barazana ko kuma kishiyantar abin da muke kai ba abubuwa na sharɗai da suka amince da su su aka yi rikin sa'a shi wannan sahabi amur dan umayyar bamri ya kashe wasu daga cikin mutanen mutanensu guda biyu bisa kuskure ba da zanganci ba وكانت المؤاهدة التي أوكلت بينهم kai ba shi kuma alƙawarin da aka yi yarjejeniyar da aka kulla da su ta tsobe da zalika ta hukunta cewa idan an kashe wani bisa kuskure to za a shigo za ku shigo ku biya diya ko ma musulmi diya su za ku shiga ciki saboda akwai alƙawari tsakani akwai wato ani yarjejeniya qalu sai suka ce la fa'alu abal qas zari haka ya kai baban alƙasim wa azharu muwafaqa suka nuna cewar sun dace su ma da su da manzo akan abin da ya kawo shi abin da su ba suka ga ya dace aiki wa qalu ijlis hahuna sai suka ci da maza Allah zauna nan dan jira hatta na qadiya hajataka har da biya maka wannan bukata taka kaga mu ma gudunmuwa da zamu bayan wasu za ku kawo ta bangaren ku musulmi a sallari ɗan uwan waɗanda aka kashe ɗin a matsayin biya wa ba ba'dhum bi ba'd sai sashi suka kebe da sashi wa sawwala lahum shaytanu shiqa ko shaqa sai dan wato ƙawata musu ya allazi kutiba alaihim wacce aka riga aka zartar da tabbata akan su fata amaru ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam sai da suka ko da aka shiga miki to ka ga shi ya kawo kansa ko a yadda za a kashe shi inda yanzu da shi sai yan tsirarin sahabbai sauran duk gidan ba sa tare da shi wannan shine mutum din da aka daga cewa dan jira ka ga ma kokarin da zai kokarin kenan wannan wa qalu ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-raha suka ce waye zai dauki wannan dutsen nika daga cikin ku wa yas'adu ya hausan koli an gani fayulqiha ala ra'sihi ijehu ta akansa ijehu wannan dutsen nika raha dutsen da suke amfani da shi lokacin larabawa ƙato haka ne wato an rarrafe shi an kuma yi wani wanda zai shiga cikinsa in aka kama shi a rika wanda yake cikin sai ya mutsutsuke abin da aka sa tsakanin babban da ke ƙasa da kuma ƙaramin da ke sama to haka suke yin ta kamar yadda mu yanzu daga baya da can ake yin dutsen nika da ɗan ƙarami ne mutsutsukawa da kuma babban da ake mutsutsukawa za ka ce waye zai je ɗauki wannan dutsen da ki kai kai shi da a daidai inda yake kawai ta koma a kasa. Ya shiga yashdaquhu biha ya zama ya dandake masa kai da wannan abin da ya sako masa fa qala ashqahu sai mafi ya cikin su yace amru bin jihash shine amru ɗan jihash ana ni ne nan zan sako masa akan fa qala lahum salamu bin mishka sai wanda ake cewa da shi salam ɗan mishka in ka ji salam da ma ya amince ko a nan ma kuma shi da badal sai salam dan mishka ne yake cewa su la tafal a a kakwai haka la yuqbalanna bima hamamtum bihi in kuka kafe za a ba shi labarin abin da kuka himmatu za ku za a gaya masa wa innahu la naqdu al ahd alladhi bainana wa bainahu kuma an kun ya warwar alƙawarin da muke ike tsakaninmu da shi kaga duk da haka kaga yana Allah amma ga shi ya faɗa gaskiya shi wannan kada alƙawarin da ke tsakanin mu da shi kuma ku bar ganin wato daga mun ce zo ke abin nan in kuka kafe sai kun za mu za za ku gani abin da zai ne sai ya zama ne ba za a bai da bai wa shahidu bi rani eh, wa jahadu bi hakan wa sai an ha an wa ja'a al-wahy min al-fawr cikin gaggawa sai da wahayi ilaihi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam min rabbihi tafiyayya daga ubangijinsa tabaraka wanda alkhairin sa sun yawaita wa ta'ala kuma ya daukaka yukhbiruhu bima hammu Ina labar ta masa abin da suka himmaci da magana salat an bishkar ta fito وجاء الوحي من الفور إليه من ربه تبارك وتعالى يخبره بما حب فنهض مسرعا كما زوين cikin gaggawa sahabban da suke tare da shi suke sai suka kamar wani wanda zai kama ruwa wajen wajaha ila madina ko sai ba shi madina su koma walaikahu ashabu su ma da yake masu basira ne suka zama za dan ko kuma shurujin bai dawo ba ko su ma suka bayan kai ba haka kawai ba tunda kuma manzo ya kama hanya a ciki da ce mana kuma kamar zai dawo bai dawo ba mu musallai fa akhbarahum bima hammat bihi yahud sai annabi ya labarta musu ai ga abin da yahudawa suke shirin yi ana ga mun dutse za ta koma aka suna so su ruguje mu shi ne sa kuma wani tashiwa wa ba'atha ilayhim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya aika wasu su zariyar banin nadir cikin wannan yahudawa yunziruhum an yakhruju min al-madina ina tsawata musu ina gargadin su cewa su fice da garin madina wala yasakinuhu fiha ba su ba sake zama da shi a cikin madina tunda ba aminci fa aqadu yatajahazuna da zalika suka fara shirin wato ta tattara ina su ina su lambarin madina fa arsala ilaihim abdullah ibn ubay ibn salul sai abdullah dan ubay ibn salul ya aika musu ra'asul munafiqin wato jagoran munafikai shugabansu wa harradahum ala adad al-khuruj ishe da suka kuma takaffu ji fa'ina ku zaman ku wa wa'adahum an-nasr yi musu alƙawarin cewar zai ma taimake su fa a'lanu tamarrudahum wanda zan suka ce to na ga wanda zai fitar da su sai suka sa taurin kai kaga da munafurci na ƙara gaba ina da fitowa fili da haka ga manzo ga musu tattara ina su ina cikin ruwan sanyi su fice shi kuma yake ce ka kuje ko za mu agaza mu kaga da su ce to a tun daga cikin ta annabi magana tafiya za ta dare a dawo bangaren su ga su ga kuma wasu ta cikin musulman ta fiye ganin kamar dama shi kula za su yi nasara وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه tunda sai ki fita sai manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka wato katange suka tsare suka wato iyakance su a inda suke wa qataluhum suka yake su wa qata'u naqilahum ko wa qata'u naqilahum suka daskace wato dabilan da suke da takama da su wa harraquha suka kokkone su wa anzala Allah fi qulubihim ar-ru'b kuma Allah ya jefa musu tsoro cikin zakata wa lam yati lahum al-munafiquna munafiqai kuma ba sai cika musu ma wa'aduhum al qawl da suka musu min nasar na ba zama munafiki na gaba da gaba ne kada ka bashi da sankuru wala ikhwanihim min bani quraiba Yan uwansu kuma cikin yahuda bangaren banu ƙwararra su ba suka ce ido ne namu ku kuka ka ku kuka dawo kan qala ta'ala Allah madaukaki yace alam tara ila alladhina nafaqu baka ga waɗanda suka yi munafurci ba ta Abdullah ibn Salul da ire-irensa yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna cewa da ƴan uwansu da suka kafirta bangaren yahudawan banu nadir min ahli alkitab da jama'a abota littafi Da in ukhrijtum na nakhrujanna ma in aka fadda ku da mu za kai dai abin da mu ba ai ma 'yan madina na haifar kun cikin da na aka zo aka sami to in aka ci sai dai mu fita haka suka ga daɗin bai wala ki nuti'u fikum ahadan abadan akan ku dai ba za mu wani gaya har abadan. wa in qutiltum la nansurannakum kai aka ce ma ya ku za mu da mu taimaka muna bangaren ya yashhadu innahum lakadib Allah ya da cewa ƙarya take ya fata baki ne da imanin iya baki ne da zuci ba wannan maganganun ma za su yi maka musu iya baki da in ukhriju la yakhrujuna ba, in aka fidda su din ba su fita tare da su kuma ba su ba su fita tare da su din ba wala in qutilu la yansuruna in ma kuna ya kasu aka ko ba za su yi maka musu ba shi da aka yi kafin ba su yi maka musu ba wala in nafaruhum kai in ma suka nemi su taimaka musu lai wallun al-adbara in sun je in ma sun ce za su taimaka inda an fara kafin su za su sa gudwa za su kun ma yin yansarun sannan ko ba za ta nike su da duk gaba ɗin dan duk ba na Allah ba da rama ta ci nasara akan mutum ba فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة بأنفسهم فكأيكوا منذ صلى الله عليه وسلم cewar za su fita daga madina da kansu wata rarihin za su fice da dukkan gariyarsu wa anna lahum ma hamalat ibnu illa sura amma ai musu alfarma duk abin da iya kuma suka iya ɗiba a ban musu abin da ba zai ɗaya ba nan gani nan bari amma ba da ba abin da za su yi ba sai da suna sun bar da makami sun san ba su da makami sun dau makami to an ci ma kare a fara ne to duk wani makami za mu aji kun samu makamin za ku ƙara karfi da shi amma abin da ya shafi wani abinci ko wani abin amfani iya abin da ya ɗauki ko shi za mu ɗauki wanda ya ɗaukuwa dabban ba mu ɗauka za mu gumu sun miƙa wuya fa qabila minhum sai manzo ya karɓi haka da gare su wa qabada amwalahum wa silahum duk wani abu na kuɗi da abin da ya shafi makamai manzo ya rike wa kanat khalisatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, irin wannan dukiyar da wannan makamai Allah ya sanya shi ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam lila wa ibihi wa masalihil muslimin dan abubuwan da kazuwa zai zo ga manzo a kan kansa da kuma abin da yake na maslahohin musulmi wata matsala ta ta shafi musulmi ba abin za ka ce wani je kai bane to an zo gurin manzo ko sai iba daga wannan sai ayi ta zama kamar wani baitul mal da musulunci wa haka da lahiqa banu nadir bi ikhwanihim bani qainuqa to ta dalilin haka ta yadda kan dinnan banu nadir cikin yahudawa suka je suka haɗu da ɗan uwansu banu qainuqa da aka fara wato raraka da siyaratihim wa qadarihim saboda ha'in su da kuma kare alƙawarinsu wa azallahum Allah wa ahbahum Allah ya kaskantar da su ya kuma wato sozarta su wa nasara rasulahu sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin ya taimaki manzansa tsira da halittar Allah tabbata a gare shi ya taimaki musulmi wal aqibatu da ma kyakkyawan na ga masu tsoron Allah أسئلة للمراجعة ثم يلزم كما أبن أفقوا ما سبب غزوة بني النضير ما يجاو ياكم بني النضير saba alƙawari da ha'incin da suke eh, an je don a samu wanda za a biya diya saboda akwai alƙawari tsakanin da musulmi kisan da aka yi musu da ta kuskure a shiga ciki a samar da diya su kuma suka fito da salon wato yaudara da ha'inci da kuma karya alƙawari na biyu ce ma da ralahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba da kiyanati me ya gudana gare su ta bangaren manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bayan ha'incin da suka eh an an sanar da shi na farko tukuna ko sannan kuma ya ɗauki sanar coci za su kashe daga garin Madina amma da suka ƙi sakamakon wato zuga daga bangaren abdullahi bin ubay bin salul suka sa taurin kai aka zagaye su har aka ga yakarsu ƙarshe suka sallama ce to a tsare su za su bar duk wani makami da wata dukiya da su abin da kayan kuma iya dauka wannan shi abin da ya faru shi ne karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladanta wanda aka cikar da kuskure ko cikin harshe Allah ya ce والصلاة ala على wa الله وعلى wa وصحبه من والاه وبعد Wannan yake cewa yana roƙon addu'a sakamakon jarrabawa ta zango na biyu na biyan ƙarshe da za su Allah Ubangiji ki datar da kai ki sa a rubuta abin da za a yi murna da farin ciki da shi. wani kuma ke cewa yaya ake wankan janaba yadda ake wankan janaba iri biyu ne akwai wankan da yake wa wanda yi ba dan shi ya fi ba amma ya isar maka yayin da ka shiga da ruwanka da niyyar za ka yi wankan janaba ma'ana zuciyarka ta raya maka wankan janaba za sai ka ɗiba kana wanke ko ina na jikinka ya zama ko ina za mu kurkura baki ta sha ruwa ka zama da kan ba kuma ya yi wannan shine mafi sauki ko ina ruwa ya samu ka kurkura baki ka shaƙa saboda in ba shaƙa kai ba hanci ba zai samu in ba kurkura ka ba a wanki sama ba zai sa shi ya samu wannan wankan ya isar maka a wankan da naka amma ba shi ne mafi kici ba kana so kai sano mafi kici da kalo da burka sai ka karkata shi ka ɗiba ka wanke hannun hannunka sau uku sannan sai ka wanke tsiraitin ka gaba da baya sannan sai ka tsiri yin alwala ɗai ɗai ɗai ɗai sai ka je ka yi shafin kunne za ka tafi wankin ƙafa sai ka tsaya sai kuma ka wanke kanka sau uku sannan sai ka wanke tsarin jikinka na dama ka wanke tsarin jikinka na hagu sannan sai ka tabbata ka wanke ka. dole shi na rasu in kai wannan ladan da takai ya tsaya irin wani har shi wancan zai isar maka ko da baka wannan ba an fahimci da ne salo guda biyu da ake in kuma ka salo da uku da malamai suke faɗa yana kama da na farko da faɗa shi wanda kai dago ko sai ka tsindima a cikin ruwa ko ka rika iyo ka kako ina ya samu sai ka fito yayi an fahimta ko eh. yace menene hukuncin rukun yarinya tun tana karama an gane rukun yarinya hausa ta ta harshe biyu ne amma da yake me hukuncin kamun yarinya tun tana karama ba za a yi kusa sa ba an fahimta ku an ce rukun yariya ta ɗauka wani ya mutu ya bar mata yari ya ci gaba da ta, ko wannan taimakawa mara gata ne samu gata wannan shi fasa wasu amsarsa ya yi daidai da wasu ainihin ana bukatun da shi ne tun da nake da mazuci ni da mai nan maraya nasu da na waninsa ma'ana yana dangantaka da shi ko kuma yana dangantaka da shi to kamar waɗannan yatsun guda biyu ne a aljanna yadda suke dabdadan haka za mu zama dabdadan shi a aljanna wasu suka ce yadda sigarar ba tsakani mai yawa tsakanin wanda tsawon wanda da wannan to haka suke da manzo a aljanna saboda ya taimaka wa mara gata ya zama masa gata to amma in zama zuwa ba da kake nufi kawo mu kake nufi ina ciki in kana karama kada mara gata Kan gane ko ya halatta idan idan ta tasa za ta ce kayi mata wannan kamun da kai kama ta kamun sai a tafi a haka sai a yi ya yi daidai amma idan da ta kama ita ko ta ce ba ta kama ba to kaya mata karfa karfa in ya ana so a zama mai dorewa sai ta koyarwa addinin musulunci da Allah ya ce ta zawwajul wadudal waduda ku auri irin haihuwa masu son ku kuna son su kaga idan sai kake son sai ta bata son ka ga baka butsarin da san shi da abin da yi ba daidai baka kaso to da baka gaida shi. amma idan da ka kama ta kuma kai ma ta sa kace ya kace komai yayi to lafiya lau ka ya yi kyau kuma ka ga baka bari an maka shiga sauri ba wannan basira ce da wayo da dabara Eh, amma an ka san cewa kai da kake yin ita ba ta yin ka ko kuma da kai da iyayen da kuke yi amma ita ba ta yi to mafi sauki ka sauke wa kanka dan illa zai ka tafi maka zuwa ka eh, Allah ya sa dace na'am shawara da ta zan ta ta sai ta ta sanan ya kama ga wani zai kame ka <laughs> ana ma abin da ake galibi irin wannan ga mai wayo da dabara ba wai kamun kawai ake yi ba ka gaya wa babarta ko babanta ya sani babarta ya sani ko wani kawai shi kenan sai ka kama kama hanyar ka ka tafiyar karar ba haka da ba yake ai akwai dabarun kamu daga lokaci zuwa lokaci ɗanciyar ɗan kunne ɗan sarƙa kaga da ko kare da saura abuwa ai haka yake da na zo ana wani wasu auren wasu ni zan sami sai ka nemi wata dan kaza ka so mai kyau mai inganci duk ta ma ba ta kai ka ba sai ka zan ce kai ai wani ya iya abin ai abin da aka so mata ba ta tafi na amarya su ta da cewa ya ai ta ba ta da wani wanda ya fi da to haka ai da ka tsara mu da wata kama tana karama a kowane mijinta yanzu yadda suke da Allah suna da ai san kai goma sha da ta fito sai shi kwana gida har ciki da majina wai shi wannan wai shi ina ruwa na da shi ne kullum na mutum zai ta fi na da majina a ashe to wanda kuma ke cewa da Allah menene hukuncin wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba wanda ya sallah ba tare da alwala ba idan bisa mantuwa ta faru da shi da san sai da alwala sai bayan ya idan suka ce ai a lokaci ka za shi gaban ɗaki da ya tsanci da kuma daura wata alwala ba ko kuma ya yi hutu ya tuna daga baya to kawai ibadar da ita sallah ita zai alwala ya tashi dan ba a karɓa sallah babu tsarki shi ne abin da zai amma inda gangan shi ne to wannan kuma ya zama izgile ga musulunci kamar da mai ahalar ya ce wa man salla da gairi wa bo ishe ne eh kashi ike ne? Ganganci. Shi ne lafiya? Eh, wanda ya da ce ke samuwa kaji. Ya kafar. An gane ku? To kaga saboda me ya ce ba zai abin da Allah ya ce. Allah ya ce za ku ila talati fafsudu wujuhakum kaza kaza kaza kaza. Shi ce ba za a yi hakan ba. To wannan ce da makafirci. Wannan bayan a cewa dan Allah tambayar sa Abu Huraira ya koyi aure kuma ya ji wata malama ta ce Abu Huraira bai yi aure ba to ba sai an kuskure ba ta bada amsar daidai ba Abu Huraira ya yi aure har ya hai har ma yana da kiriki da ibn musayyib cikin tabi'ai ya aure yarsa wannan kuma yake cewa tambayar sa na shi shi a'a kai wannan sai mu amsa kuma ta ka mun ta shi dai abin da karanta abin da yake kai wata malama ta ba da fatawar Abu Huraira bai yi aure ba sai a'a ta ba da kuskure Abu Huraira yayi aure har ma an aure yarsa bai aure ba zai amma ka ce ta kuma tambayar ka ko tana so ta ce abu hurera da ya aure ba sanda manzo yana raye shin an fita ka tambayar idan Allah idan mutum ya tashi da janaba kuma bai yi wanka ba da wuri har rana ta kawo tsakiya wato wajen sha biyu da rai to ya wankan yake yadda yake din nan haka yake shi zai yi yadda ake yin an yi da alama da ake to sai yi kuma ya kubar wa Allah saboda da yadda dai ba ka in yana kuma a'a sai da ya riga ya sallata ta asuba ya idan irin komawa bacci da ake sai ya janaba ko kuma idan ya bukatar sha'awa da iyalin bayan ya koma gida daga sallar asuba amma ba shi yawan kan ba da rana ta kai tsakiya ko a zaharta kusa ko ma sannan yi wankan iyala ta ce da yi wankan sa irin haka tana faruwa da sabai ba ba abu gaira ana ga mana shi da nan ya ga manzo a cikin garin Madina islale ke ya ta abu gaira ya na da ko ban ganka bai A ai lokacin da ka ganna ban da Shi ne na ji kamar ci gaba da zama da kai a haka nan suna ne na je lewan kana da kenan ana samun haka tana ko don wannan ta faruwar dalili ya sa kai hakan amma dai yin hakan wani lokaci zai sa ka shagala wata ran ka tsinci kanka kama ana sallah ka ji an kira sallah zara a ta ka na ka ta da maganar bakwai wanka to irin wannan ne yin kan kari shi ne? kama ma da yanayi na rayuwar da muke ana da yan masu motoci masu yan kwalfi suka gani wani zuwa ta kanka ba tsarki in dai ba dan ba dan musulunci ma zo da wanka ba kaga sai ka tafi kai ba ba na yi kan da bari a ce mana ko za ta yi ma wanka ko wannan kuma yake cewa tambayar sa shin kafin Allah ya la'anci iblis wai da gaske iblis din shine shugaban mala'iku kuma wai makullin aljanna na wuta ma a gurinsa yake makullin aljanna da wuta ba a gurin iblis yake ba kuma babu wanda dalili da ya zo da cewar shugaban su ina dai cikin su a zaman da suke inda Allah ya zauna da shi tare da su wa is qulna lil mala'ikati tasjudu li adama fasajadu illa iblisa ina cikin su amma yake kuma Allah ya gaya mana cewar kana min aljinni fa fa an amri shi bangaren abin da aka halice shi da su da shi wuta ce bangaren aljanni su kuma bangaren haske ne malaiku ne amma Allah ya gosar da su da zama guri guda kuma ya fuskantar da umarninsa gare su baki daya amma kamar da aka sani cikin wasu ali malaiku da ma jagora shine malaika Jibril alaihi salam

Ku kaga dai wannan hadisin ya inganta cewa Allah subhanahu wata'ala ya zanta da baban Jabir wato Abdullah gaba da gaba kuma zai ce ba wanda ya samu wannan cikin bayan Allah sai shi cewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Mi'raj haka kai da inda malaika jibril yake nima ma iyana aka yi mun umarni da tsaya shi kuma ya karasa aka bashi sallah shi shin anan shi ma ba gaba da gaba bane to yadda manzo shi da kansa yake ba wanda aka yi haka gaba da gaba sai wancan kaga shi da bakin sa ya kenan kirin shi maka nasan ba irin gaba da gaba da ta faru da Abdullahi ma ya tunja da an fahimta yana iya kasance yanzu misali na abin da mu iya fahimta A yanzu gaba da gaba nake fuskantar nake muku bayanan nan ko amma waye mafi gaba da gaba a cikin ku da ni a yanzu a nan yan gaba ba na san ma zai ce gaba da gaba ya gani ne masa bayani ko amma gaba da gaban baya kamar wanda yake gab duk ana iya samun irin wannan ko da gaba da gaban ta manzan to wannan shi wato Abdullahi bin baban Jabir annabi yana faɗa cewa ba sama da shi saboda amar ta shi a daren shi a nufin kimar da zai kai gare ta in ba dan ta fito shahada ba da bai ta mata ne darasin da malai yake ga mana shi Allah ya samu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu